Allah mai iko ne akan komai rabbi as'aluka khaira ma fi hadha yau. ya Allah ina roƙonka alherin da ke cikin wannan yini kaga inda safa ne tun ba a yini ba kana roƙon Allah alherin da ke cikin wannan yini jama'a mun ji yadda musulunci ya karantar da komai ko dan me za ku bari kiristoci su wayi gari suna karantar da 'ya'yanku a filin assembly a makaranta suna karantar da su Our Father who art in heavens, hallowed be thy name, thine kingdom come. Ina fata an gane, ƙarshe eh, menene give us this day our daily bread. Duk addu'an aka gama burodin yau ake ne. Jama'a mun fahimta? Yanzu nan kaga kai kana cewa alherin da ke wannan yinin gaba daya kana roƙon Allah. Me yasa ba za mu koya 'ya'yan wannan ba? ina malaman Islamiya, ina malaman naziri da firamare me yasa ba za a rinka karanta wannan addu'a a wurin assembly ba kasar mu ba kasar musulmi ba ce Ƙasar arna ku je ku ga ana buɗe public primary schools ko secondary school da addu'a musulunci amma ai akwai musulmi sai su ce saboda nan kasar su ce don haka ba za a addu'a addini musulunci amma nan fa sai a yi wai rabi ta musulmi rabi kuma ta arna saboda haka a rinka yin wannan addu'a wannan ya wuce daily bread ya wuce burodin yau alherin yau ake nema rabbi as'aluka khaira ma fi hadha al-yawm idan ko da yamma ne kake addu'a sai ka ce rabbi as'aluka ko khaira ma fi hadhihi al-laila ma fi hadhihi al-laila alherin da ke cikin wannan dare da zamu fuskanta ya ubangiji ina roƙonka wa khaira ma ba'da haka alherin abin da zai zo bayan shi bayan yini idan kuma da yamma ne wa khaira ma ba'da alherin da zai zo bayan wannan daren duka haɗa ni da shi wa bika min sharri ma fi hadha yawm ya Allah duk sharrin da ke wannan yini da zamu fuskanta ina roƙonka idan kuma da daddare ne sai ka ce wa a'udhu bika min sharri ma fi hadhihi al-laila duk sharrin da ke cikin wannan dare sai ga Allah ya tsare ka daga duk wani sharri ina fatar mun gane yanzu wannan bai fi kafa kafa laya a gidanka ba ko ka kafa kafar rago ragon da bai kubuta daga sharrin wukan liman ranar sallah ba shine kawan shi zai iya tare ka jama'a mun fahimta ko kan zabuwa duk irin waɗannan abubuwan ku raba mutane da Allah ku haɗa su da shirka waɗannan addu'o'in su ya kamata kai in kai sai kai kwanciyar ka dogara ga Allah duk abin da ya same ka kuma wannan wata ƙaddara ce ta Allah ina fatan mun gane domin abin da kake roƙo kana roƙon alherin da ke wannan yini Allah ya haɗa ka da shi sharrin da ke wannan yini Allah ya raba kai to daga cikin sharrin da ke wannan dare da yawan Allah ya turo ɗan fashi gidanka ta yi sun to da nufin su kashe ka ne sai kuma su kyale ka saboda mai saboda albarka addu'ar da ta zo daga harshen manzon Allah ina fatan mun gane saboda haka jama'a ku lazimci na manzon Allah kowane shehi da imami a ban mishi abin shi a ce ba a bukata ana bukatar na manzon Allah ina fatar mun gane wa sharri ma ba'da sannan Allah maɗaukakin sarki ina roƙonka ka tsare ni daga sharrin abin da zai biyo baya a wannan yini idan kuma da daddare ne wa sharri ma ba'da rabbi a'udhu bika min al-kasali ya ubangiji ina roƙonka ka tsare ni daga kasala ragwanci yanzu wannan jama'a addu'a nan ana yin ta duk waɗannan samari marasa aikin yi yara kana roƙon Allah kullum gari ya waye Allah ya raba ka da kasala kana roƙon Allah kullum dare Allah ya raba ka da kasala wani ya shekara goma baya iya yin kiyamun laifi. yanzu wannan addu'a da zaka daure ka yi ta kana roƙon Allah ya raba ka da kasala me ke hana ka yin kiyamun laifi, kasala me ke hana ka ka tashi ka nemi guminka kasala to kana cewa rabbi a'udhu bika minal kasali Allah ina roƙonka ka tsare ni daga kasala ragwantaka lalaci zaman banza zaman kashe wange yanzu duk wannan an huta da kafa difri an huta da kafa better life an huta da kafa bad life da duk wani abu da za a kafa shi na manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sana wasu likibari. Allah ka tsare ni da mummunan tsufa ka zama tsohon banza tsohon najab na fatan mun gane kana roƙon Allah maɗaukakin sarki ka zama dattijan arziki mutumin kirki mm. Allah raba ka da mugun tsufa mm. wani yakan kai tsufan da zai tsura fitsari sai zo yana tsoron fitsarin yana yi wani zai taso sai tsufa ya to mishi sai ga yaran anguwa sun bai da shi mahaukacin ƙarfi da yaji suna tonan shi yana ta zunduma sha kana roƙon Allah ya raba ka da mummunan tsufa ko kuma tsufan da ba za ka kame kanka ba ba za ka kame girman ka ba ba za ka kama darajar ka ko kuma tsufan da zai zama kana tsufa kana ƙara zama shashasha kana tsufa kuma lokacin kake neman ka fara wasa da 'yan mata lokacin zaka sai zindime mai cocila kana zibi kana zama a gefen titi kana jin muryar mata sai ka rinka haska kana ganin duwawu su kana dariya ka yi su ulki ulkibari tsufan banza idan akwai waɗannan tsufan banza ne Ko kai da kake matashi a yanzu ka rinka roƙon Allah ya tsare ka da wallahi jama'a rayuwa sai da addu'a sai da addu'a wallahi kowa ya kai baka fi ƙarfin shaitan ya cafe ka ya yi wasan kura da kai ya jefar ba saboda annabi adam annabi ne a cikin gidan aljanna yake kai ko ka san cewa annabi ko a ina yake ya fi ƙarfin shaitan balle a cikin aljanna aljannan nan wani irin tsaro ne babu a wannan lokacin fa babu wayar gsm balle ka ce wai ta wayar gsm ne shaidan ya buga annabi adam ya ba shi shawara da wace hanya ya silala ya silala ya silala ya silala duk da tsaron aljanna sai da ya fasa tsara ya je sakawa annabi adam rikici balle kai kana yawo a iska duk inda shi dan ya ga dama rungume ka zai ya jefa a dan uwan shi su dinga kwalla da kai wallahi abun sai da addu'a so da haka jama'a a rinka ana hadawa da addu'o'in safe da na yamma kuma ka karbu na shaidu ne a karbu na manzon Allah ina fatan mun gane sannan rabbi a'udhu bika min azabin finnari Allah ina roƙonka ka tsare ni daga azaba a cikin wuta wa azabin fil qabri da kuma azabar qabri gaskiya ne azabar wuta gaskiya ce akwai ta azabar kabari kuma gaskiya ce akwai ta Ko kana roƙon Allah maɗaukakin sarki Allah ya tsare ka to Allah ya tsare mu gaba wannan hadisi al-Imam Muslim ya rawaito shi a lamba hadisi na 2723 zikiri na gaba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma bika asbahana wa bika Amsaina, wa bika nahya wa bika namutu wa ilayka nushur kun ji inda safa ne haka zaka idan da yamma ne sai ka ce Allahumma bika Amsaina, an fahimta wa bika asbahana wa bika nahya wa bika namut wa ilayka al ka kiyaye da kyau da safe Allahumma bika asbahana ya Allah gare ka muka waye gari wa bika amsaina kuma gare ka za mu kai yamma wa bika nahaya gare ka muke rayuwa wa bika na mutu kuma in za mutu gare ka ne wato kai za kashe mu kuma wurin ka za mu je wa ilayka nushu tashi zuwa gare ka yake wato ma'anar wannan shine ka zo ne da safe sai kake wannan addu'a sai ka ce wa ilaika annushu ina fatan mun gane domin yanzu ka tashi bacci ne kaga ka yi mutabaka yadda ka tashi bacci din nan to haka tayar da matattu ma na Allah wanda yamma bane sai ka ce Allahumma bika amsaina ya Allah gare ka muka kai yamma wa bika asbahana kuma gare ka zamu wayi gari wa bika na'aya kuma gare ka muke rayuwa wa bika na mutu kuma in zamu mutu gare ka wa ilaika al-masir makoma gare ka take domin yamma ce yanzu zaka koma ga nake ina fatar mun gane al ya fitar da wannan ainihin addu'a lamba hadisi na 3391 sannan sai allahumma fatir as-samawati wal ardi alim al-ghaib wa shahada la ilaha illa ant rabb kulli shay'in wa malika a'udhu bika min sharri nafsi ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم kaji wannan addu'a daga harshe mai tsarki harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'anarta Allahumma fatiras samawati wal ardi ya Allah mahaliccin sammai da kasai dole ana kaddara ya anan saboda haka kaga an yi wannan nasba akan ainihin munada ya Allah mahaliccin sammai da ƙasa alimul ghaibi wa shahada ya Allah kai ne masanin abin da ke boye da abin da yake sarari la ilaha illa anta ba wani abin bautawa sai kai rabba kulli eh, rabba kulli shay'in wa malika ya ubangijin kowanne abu kuma mallakin komai a'udhu bika min sharri nafsi kaga waɗancan duk kana yin fadanci ne kake yi da bambadanci ko da bahaushen ya ce bambadanci wai aikin banza ne ko a ah, kalmar bambadanci fulatanci ne ma'ana roƙo bambadanci bambaɗu ba bambaɗi maroƙi kawai to wa kake wannan roƙon duk waɗancan sunaye da siffofi da kake kira na Allah sharar fage kake kana son ka shigar da wata bukata ina fata an gane duk da ka gama wannan fadanci da gyara fage sai ka ce a a'udhu bi min sharri nafsi Allah ina ka tsare ni daga sharrin kai. to wannan yana nuna kowane mutum yana da wani sharri da ke tattare da shi kenan haka abin yake annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama shi kadai ne Allah madaukakin tsarki ya tsare shi tun daga gaban shi har bayan shi yana ƙarami, yana daji wurin kiwo a lokacin yana hannun as halimatu Sa'adiya. wasu ainihin mala'iku suka zo suka kwantar da shi suka yi mishi ainihin operation suka tsaga cikin kirjin shi suka ciro zuciyar shi suka tsaga ta da suka tsaga ta sai suka ɗayo wani baƙin nama sai suka jefa wannan baƙin nama shine raban shedan da ke jikin kowane ɗan adam sai zan babu raban shaidan a jikin annabi sallallahu alaihi wasallam na biyu sai ainihin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kowane ɗaya daga cikin ku akwai wani shaidani wanda yake ingiza shi ya aikata mugun abu sahabbai suka ce hadda kai ya ce hadda ya ce sai dai kuma ni Allah ya taimake ni nawa ya musulunta baya umarnina da sharri sai alheri to kaga anan sai zama ran manzon Allah Allah ya kubutar da shi Allah ya tsarkake shi babu wani wanda yake umarnin shi da ainihin sharri amma kaga nassin alqur'ani yana cewa innan nafsa la'amaratu bisu illa man rahima Lai yana yawan sa mutum ya aikata mummunan ka zauna a ɗaki kai kadai ka ji sai ka ji kana ta sake sake munanan abubuwa da wahala kana zauna kai kadai ka ji kana sassaka bari ka tashi kai nafila bari ka tashi kai karatun qur'ani sai dai ka ji kana ta haɗa hagu da hagu hagu da hagu hagu da hagu inna nafsal la'amaratun bisu to sai ka rinka roƙon Allah ya tsare ka daga sharrin kanka ina fata an gane sannan wa min sharri shaytani wa shirki ya Allah ka tsare ni daga sharrin shaidan da kuma ainihin shirka shaidan ko kuma abokan tarayyar shi waɗanda suke haɗuwa da shi wajen batar da ainihin ɗan adam ina fatar mun gane wa an aqtarifa ala nafsi su'a Allah kuma ka tsare ni kada in jawo kaina wani mugu so da dama mutum yakan jawo kanshi wani mugu roƙon Allah ya tsare ka ila muslimin Allah ka tsare ni ko kuma Allah ka tsare ni daga jawo wani musulmi wani mugu don Allah ku duba addini mai zaman lafiya addini mai mutunci yadda kake roƙon Allah ya kare ka daga jawo sharri ga kanka haka kake roƙon Allah ya kare ka daga jawo wani musulmi jabban ko kuma sharri ina fatar an gane wannan zikiri al-Imam Tirmidhi ya fitar da shi a lamba hadisi na 3529 zikiri na gaba Allahumma anta rabbi la'ilaha ilaha illa anta ya Allah kai ne ubangiji na babu wani abun bauta sai kai khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahadik wa wa'adika mastata'at a'udhu bika min sharri ma sana'at abu'u laka bi ni'mati bi alayya abu laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant in ji wannan addu'a haka za karanta ta Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ma'anarta ita ce Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta ya Allah kai ne ubangiji na babu wani abun bauta sai kai khalaqata ni kai ka halicce ni wa ana abduka ni bawa kai wana ala ahdika ina nan akan alkawarinka wa wa'adika da kuma yarjejeniyarka alkawari cewa ba za ka bauta kowa sai Allah ba yarjejeniya akan cewa alastu bi rabbikum dan haka ku bambance da ahadu da wa'adu ma'anarsu da amma in suka zo a wuri guda sai kowanne ya ɗauki wata ma'ana alkawarin ba za ka bauta a kowa sai Allah ba sannan yarjejeniya kai da kanka Allah ya tambaye ka cewa ba shine ne Ubangijinka ba, kuma ka ce haka abin yake ya Allah kai ne sai Allah ya ce to kada fa kuma daga baya abubuwa su zo su rikici ka ce ai ka baka ai ka baka ai iyayenmu ne suka ja mana ai shegunnai ne suka ja mana ina fatan mun gane saboda haka kowa ya ji da kyau da wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'tu ina nan akan alƙawarinka da yarjejeniyarka gwargwadon iyawata a'udhu bika min sharri ma sana'at ya Allah ina roƙonka daga sharrin abin da na aikata abu'u laka bi ni'matika alayya ya Allah in ne maka furuci da ni'imarka a kaina wato ina ikirari da ni'imarka ban yi butulci ba na yi ikirari na yadda ka yi min ni'ima wa abu'u laka bi dhanbi sannan kuma ina furuci da zunubi na anan furuci ne na ainihin wato karayar zuciya ba wai furuci ne na dagawa ba ka zo kana cewa an yi din a'a wannan furucin farko kana furuci ne da cewa ka yarda Allah ya maka ni'ima furuci na biyu kuma Allah na yarda ni mai laifi ne mutum da na yarda to fa gafirli sai ka gafarta mu hmm. fa innahu domin kuwa la ya gafiru zunuba illa anta babu mai gafara zunubi sai kai al-imam al-bukhari ya rawaito wannan zikiri a lamba hadisi na 6306 daidai waɗannan zikirorin jama'a za ku ga ba a kayyade cewa so kaza ba ko to sai ka bar mutum in yayi so ɗaya ta yi in ma yayi yadda ya ga dama ta yi amma kada ka ce to tunda haka ne to bari mu ɗauki carbi mu jama'a bai da asali kar ka ce ai tunda ne haka ne bari ka waye ce maka ka ɗauki carbi na farko ba a ce maka sai kayi adadi kaza ba balle ka ce bari ka rike carbi dan ya taimake ka ka kirga ko da an ce maka ka yi adadi kaza kuma kamar yadda za zo mu ji da kuma yadda muka ji wani wuri an ce uku za mu zo mu ji wasu abubuwa ɗari baka buƙatar jarbi da yatsu haka al’imama abu dauda ya ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ku rinka yin tasbihi da yatsunku kawunan yatsu jama'a ba cikin yatsu ba kamar yadda kuke nan kana da cikin yatsu ba cikin yatsu ba ma a kan yatsa domin annabi ya ce waɗannan kawunan yatsu su za a tambaya kuma su za su yi jawabi ranar alkiyama baki rufe shi za a yi saboda haka in ka tashi ka yi da yatsunka yatsun kuma kan yatsu yatsun kuma na dama kaɗai banda na hagu saboda annabi sallallahu alaihi wasallama an gan shi ne yana yin tasbihi da yatsun shi na dama haka duk waɗannan hadisai suna nan cikin sunan abi dawud dangane da carbi kuwa babu abin da za mu ce wa carbi sai mu ce carbi ba musulunci ba ne hadisai da suka zo ake kwararo su dangane da carbi ba su inganta ba daga ciki akwai cewa wai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ni'mal muzakkaru subha wai ma dalla da tarbi abin yin zikiri wannan hadisi malamai sun hukunta shi da cewa hadisin ƙarya ne domin lafazin as-subha kalmar tasbidin carbidin da ake cewa kalma ce muwallada ba a larabci take ba an kirkiro ta ne kawai ina fatan mun gane idan ka gane wannan da kyau kalma ce wadda yake a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama ma babu ita a cikin larabci daga baya ne aka kirkiro ta daga kalmar tasbihi sai aka ce asubha bawshi kuma ya ce jarbi saboda haka wannan hadisin bai tabbata akwai wata ƙarya da aka yi wa abu huraira aka ce wai abu huraira yana da wani buhu cike da ƙwallon dabino guda dubu dubu goma ko kullum gari ya ware sai ya zazzage su ya yi zikiri yawarsu su ya mayar ya dura in yamma ta saboda dai abu hurera bai da aiki saboda duk a rasa wanda za a faɗi cikin sahabai sai abu hurera dan shi ne aka ce na kwana a masallaci bai da aikin yi wannan ma malamai sun tabbatar da cewa ƙarya ne bai da asali waɗannan irin hayaniya yi iya tattara su a cikin littafin shi mai suna alhawilil fatawi amma ba su inganta ba in kana son ganin tahrijin su gaba ɗaya ka samu littafin silsilatul hadisa ad da mujalladi na ɗaya da mujalladi na uku dan haka jama'ar musulmi ku daina rike carbi bid'a ce wadda ta samo asali daga kiristoci hatta sheikh abubakar Mahmudu gumi abin da ya faɗi ke ya ce carbi daga kiristoci ne kuma duk inda ka je fadar vatican za ka gani nan ma in ka ga fada da bishop za ka gan shi da carbi to suna su cross suke sawa su kuma yan bid'a masu bin ku sai suke sa wai ladan ka ji kariya sai a sa lada ne guda to ba addini bane jama'a abin mamaki ahlus sunna sun daina bincike game da sunna yanzu da yawa ahlus sunna sai ga suna rike canji in ga ta mutum sai ce ai yana rikewa ne dan ya tasbihi dan ba zai iya kirga guda ainihin ɗari ɗin ba a'a yin tasbihi da aka ce 33 tahmidi 33 kabbara 33 la ilaha illallah guda ɗaya shine zai cika ɗari ko ba za ka rune ba in dai har za ka tsaya ka bi a hankali amma abin da yake faruwa mutane suna yin gaggawa ne sai mutum ya ce wahala su wahala su wannan kaga ba tasbihi kake yi kana bata kanka lokaci to ina mafita dangane da haka mafita dangane da haka mafita dangane da haka jama'a idan ba za ka iya yin ɗari ba za ka ruɗe yi ashirin da biyar in ba za ka yi ashirin da biyar ba yi goma di ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam kana da zaɓi ko ka yi ɗari ɗin ko ka yi guda ashirin da biyar ina ma'ana guda ashirin da biyar sai ka ce subhanallah walhamdulillah wallahu akbar ka yi ɗaya ke subhanallah walhamdulillah wallahu akbar kai biyu subhanallah walhamdulillah wallahu akbar kai uku subhanallah walhamdulillah wallahu akbar hudu subhanallah walhamdulillah wallahu akbar kai biyar in kai haka sai kai biyar su biyar ya zama nawa kenan ashirin da biyar to ashirin da biyar kuma in ka kirga gaba ɗaya nawa kenan ya zama saba'in da biyar to ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama hadisai sahiha in ba haka ba ka yi goma ka yi wannan ciki biyar ka sake yin biyar wannan ma dai za ka rude dan Allah alhaji ka wuni kana lissafa kuɗi ba ka rude ba amma sai ka zo tasbihi ne ka rude dama rudadde ne na fata an gane saboda haka jama'a ba ka da uzurin da za ka ce za ka yi amfani da can in ba za ka iya ɗari bai saba'in da biyar ɗin in ba za ka iya bai goma goma nan ita ce za ta koma ta zama talatin duk kuma ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ya taimake mu jama'a kun ji wannan sai kuma la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ita kuma ma'anarta la ilaha illallah wahdahu la sharika la babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya lahul mulku sarauta ta Allah ce wa lahul hamdu godiya ga Allah yake wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai al-imam Abu Dawud ya rawaito wannan alamba hadisi na 2577 wannan zikirin ma kaga yana daga cikin azkaru sabahi wal masa an gano wannan sai kuma Allahumma afini fi badani Allahumma afini fi sam'i Allahumma afini fi basari la ilaha illa ant Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqr اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت jama'a duk wani abu da kake gwagwarmaya da shi a wannan addu'ar kaɗai ma ta isa gashi in talauci ne dame ka da fatara da rashin jali ko rashin mata ko rashin rumfar kasuwa duk bala'in talauci wannan hadisin ya yi maganin wannan abu ina fatan mun gane idan cuta ce ta dame ka kowace iri akwai maganinta a cikin wannan akwai addu'o'i masu ƙarfi waɗannan tsofaffi da 'yan tijjaniya suka rikita su jama'a ku je ku ba su waɗannan addu'o'i ka ce ba ma eh almushirinka wata addu'a ce mai ƙarfi ita eh ka ce mai ƙarfi eh. ƙarfi ne ina ba da duk waɗannan ka rabu da su ce haka ne eh malam ne ba wannan addu'a daga manzon Allah sai la ilaha illallah ina take dan nan Ku sai ka bashi wannan raba shi da wadanci ina fatan mun gane samu ya cika da imani Allahumma afini fi badani Allah ka bani lafiya game da jikina yanzu dan Allah wata cuta ce wadda bata shigo cikin nan ba kowace irin cuta ce ciwon kai ne ciwon ƙari ne menene yake duk abin da yake damun ka Allahumma afini fi badani dan Allah jama'a kullum a koya wa mara lafiya wannan addu'ar yayi ta da safe yayi ta da yamma za mu zo mu ji kafa uku ce ba zai samu sauki ba Allah fa yake roƙo kuma da addu'ar da manzon Allah ya so saboda haka ku taimaki mutane ku koya musu sunna jama'a in ba haka ba an zalunci mutanen ƙasar mu bid'a aka yi ta koya musu sai da mutum zai tafi aikin haji sai ya rike da la'ibi duk hayaniya ya rike gaba ɗaya ya je ya rike ta kanshi ina fatar mun gane bai je inda abin da ake so ya je ba shi ne abin da yake faruwa kuma aiki ne akan ahlus sunna su tashi su yada zikirori na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aiki ne akan ahlus sunna su tashi su yada zikirori na manzon Allah kai zaka yada ba wata kwana ba wani koyo dan duk wani shehi da yake bada wannan na ƙarya akwai na manzon Allah a gidan shi akwai cikin sunan bukhari abu dauda akwai cikin abin sunan nasa'i tirmidhi ibnu maja eh, muwadda ta imam malik akwai cikin bukhari duk za ka samu waɗannan littafan suna nan gidan shi nan amma ba zai buɗe baka na manzon Allah ba sai ya ce ga na wani wanda aka saukarwa wani a kaza kaza a kaza a kaza wannan ya mafarki ya yana tashi a sama buzu zai hantsala da shi sai ya kaza Kuna ina saka mutane ta tsuniya ka na manzon Allah duk inda ka faɗi na manzon Allah babu inda za a ta kalubalance ka a kada saboda haka ahlus sunna ku karantar da mutane abin da ya zo daga manzon Allah gashi dai Allah ka bani lafiya game da jikina Allahumma afini fi sam'i Allah ka bani lafiya game da jina hmm, ji hmm. me yiwa yana fama da matsala ne ta kunne ta ji Allahumma afini fi basari Allah ka bani lafiya game da ainihin basira ta idona la ilaha illa anta babu wani abin bauta da gaskiya sai kai Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqr hmm. Allah ina roƙonka ka tsare ni daga kafirci da fatara dama duk duba ke nan ba kafirci da fatara larabawa suka ce da kafirci da fatara hassan da husaini duk garin da kafirci ya shirya kayan shi zai tafi sai talauci ya ce don allah ka taimake ni mu ta na ina fatar mun gane saboda haka annabi ya hada su gaba ɗaya ke roƙon Allah ka tsare ni da kafirci da fatara Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri Allah ina roƙon ka tsare ni daga azabar kabari la ilaha illa anta babu an bauta da gaskiya sai kai salasa marratin so uku ina fatar an gane abu dawud shi ya waito wannan hadisi a cikin lambar hadisi na dubu biyar